Idan muka dawo bangaren saye da sayarwa kuwa kungiyar kwallon kafa ta Arsenal na dab da cimma yarjejeniya su da dan wasan mai suna Mazlum Ozil na kara tsawon kwantiraki a kungiyar wanda sa zai kare a shekara ta da 2018 dan wasan ozil ya amince zai kara tsawon kwantirakin a kungiyar ta arsenal bisa sharuɗan za a kara masa kuɗi inda zai dinga karɓan kan 200,000 duk sati haka kuma za a canza masa rigar ta mola inda zai dawo sa lamba goma stock city kuwa na zawarcin dan wasan liverpool ne mai suna daniel stuga chelsea tana neman dan wasan roma antonio rodiga huta lafiya